بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to bayan mako biyu kenan na an yi mako an yi fashin mako ɗaya ko yau a 29 ga watan rajab a 1426 wadda ta yi muwafaka da uku ga watan Satumba na miladiya 2005 za mu ci gaba da karatunmu cikin nusatun nabar amma da ita an yi mako biyu ba a wancan makon ba yi ba bari mu dan a dan a wasa kwakwalwa ku <laughs> a dan yi yar muraja'a da tambayoyi waye zai mana zai gaya mana sharuɗan da malam ya kawo a cikin ta'arifin hadithin sahih na'am na kusa da ni naqlu adlin tamu dabbi muttasil sanad غير معلل ولا شاذ فيه قولان قولا واحدا لونا akwai akwai khilaf ko ko babu khilaf ba ba khilaf to alhamdulillah a ah, malam ya bai ya ce a ah, al-maqbul ya kasa shi kashi yawa al-hadith al-maqbul wanda ya fara shi da as-sahih na farko wanne ne kashi nawa ne al-hadith al-maqbul na'am na'am kashi biyu na'am da wanne da wanne na'am eh na'am na'am aha uh-huh. to kace guda biyu <laughs> kashi guda hudu ne kuma gashi alhamdulillah ka faɗe su to

Eh, shi kenan ba wani ƙarin sharaɗi ba wani ƙarin ƙaidi na'am eh yawa wannan sharaɗin shine na ƙarshe da ka bari rashin muru'a taqwa ita ce abinda abinda ya arrafa kenan nisantar kaba'ir da kuma a nisantar israr al-sagha'ir wato rashin tuba daga sagha'ir rashin barinsu wannan shine taqwa sannan kuma almuru'a almuru'a ba ta da alaka da taqwa shine mutunci kiyaye mutun ya kiyaye abinda zai bata masa a mutuncinsa abinda wato zai zamanto ana aibata mutane suna aibata shi ko da a cikin shari'a ba abin aibi bane to shi ya zamanto yana yana kokarin barinsa wa ma ubiha wa huwa fil iyani yaqdahu fi muru'ati al insani cikin cikin tatimman ta'rifin al-adl kamar yadda ibn asim ya kawo a cikin tofa al-adl man yajtanibu al-kaba'ira wa yattaqi fi al-aghlab as-sagha'ira wa ma ubiha wa huwa fi al-iyan yaqdahu fi muru'ati al-insan ya faɗo wa'annan sharuɗa guda uku ka gani abin da yake an halatta shi amma ya zamanto yana suka akan mutuncin mutum to shi al-adl yana barinsa hmm. al'ajal yana bin sa yanzu kaga kamar wata ran shu'ba an tambaye shi akan wani rawi me yasa baya riwayar hadisi daga wajensa sai ce wata ya gan shi yana sukuwa akan jaki yana sukuwa akan jaki wato kenan ta ya za a yi malami kamar sa ya zama tukan cewa ya sukuwa akan jaki haka aka tambayi haka imam malik wata ya zo ya ga wani malamin hadisi yana riwayar hadisi mutane duk sun tsaya tsaye da alluna ana ta rubutawa shi sai ya ki riwaya daga wajen wannan yana ganin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi karfin ai mata haka kaga duk da yake abu ne wanda yake zahiri halal ne to amma saboda ƙarin yana nuni ƙarin tsantseni din shine yake cikar da adalan mutum na'am wannan me ma'ana kuma abbab abbab na'am eh Eh. wato ma'ana yana kiyaye abin da ya ji yadda zai iya koyaushe ya buƙaci ya halarto shi zai iya kawo shi a yadda yake to sun kasa bab kashi biyu da wanne ne da wanne da babtul sadr da kuma babtul kitab to shi a abin nan me ake nema a cikin babtul me ake nema a cikin babtul sadr na'am eh shine wato kiyaye mutum ya kiyaye abin da ya ji ya zamanto cewa yayin da zai ruwaito shi zai ruwaito shi zai zai halatto shi yanda yake ɗaya kenan na biyu fa to wani lokaci sai zai iya ruwaito shi ba da lafazi ba yanda ya ji ba haka zai faɗe shi ba to in ya ruwaito shi ba da lafazi ba ya zamanto ba shi da babu kenan to menene sharaɗin menene zai tabbatar da zabt ɗinsa in ya tashi riwaya ba da lafazi ba na'am a'a ba a ka shiga kuma wani abin muna maganar zabt ne fa kiyaye hadda na'am bai canza ma'ana ba hassan ya zamanto ya san ya san abin da yake canza ma'ana a talafin zanzance kar ya zama yayin da ya zo riwaya zai canza ma'ana yanzu kaga kamar wata ran ko da kamar wanda da aka ruwaito kamar hadisin anas anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam naha an yataza'fara ar-rajul haka ana zai ruwaito shi isho ba ya ruwaito daga qatada daga anas ibn malik رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا نمجي يي أمفاني دا زعفران يترى جكنسا كوتفس دا زعفران to da shoba ya tashi riwayar hadisin bil ma'ana sai ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an taza'afur naha an tazafur ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amfani da za'afaran ya canza ma'ana ko bai canza ma'ana ba ya canza ma'ana saboda ar-rajul yana da mafhumi to shi ya tafi kan cewa ar-rajul laqabi ne kuma a wajen malaman usul mafhumul laqab al-laqab la mafhuma lahu mafhumul ba shi da mafhumi saboda kan aka ce na ha an rajul hatta mace ma haka ne Eh? to la'alla shu'ba sauran hadisai da suka nun da suka halatta ma mata amfani da za'afaran ba su riske shi ba saboda haka sai ya dauki na hanin ga baki daya ya ya kawo shi da wannan ma'ana to sharadin mutum ya zamanto yana da bab ya zamanto ya kiyaye hadisin inda lafazi zai ruwaito shi ya kiyaye shi yanda ya ji haka zai faɗa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayin da bara ibnu azib yake da ya karantar da shi addu'ar kwanciyar barci اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت shi bara ibn aziz yace wa bi rasulika alladhi arsalta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa la wa bi nabiyyika alladhi arsalta ka kaga ya ya ya baddala annabiyu da rasul ana amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a ka kiyaye lafazin domin a wannan babi ne na addu'a addu'a lafazin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake so ka faɗa riwaya bil ma'ana ba ta shiga ciki ba to kaga wannan hadisi ya nuna kenan ga abin da ake nema wajen hadda yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inda lafazi zaka ka kawo shi a haka in kuma da ma'ana ne to ka san abin da yake canza ma'anar magana ka san cewa in ka kawo wannan maganar ka zo ka nemi ka kawo wata ma'ana ta tafi daban to ka san abin da zai canza mata ma'ana daga ma'anar ta sahiya zuwa ga ma'anar da ba ita take ba dole ne wato ka san me ake ko me zai me zai baka sanin wannan ma'anar sanin lugar larabci dole ka san lugar larabcin da za ta baka sanin yadda za ka faɗi za ka yi riwayar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bil ma'ana to babbul kitab ne ake sharɗantawa a cikin babbul kitab na'am na'am ya kiyaye abin da ya ji littafin nasa ya saba shi in ya zo dukkan abin da malami ya shiftarsa zai rubuta hadisan nan to in ya rubuta kuma ya zo ya muƙabala da littafin malaminsa to idan ya zo ya tara wannan in ya rubuta ya zama to ya kiyaye shi kar ya bari a je a ɗauka a zo a masa gyare-gyare ko kankare-kankare ko ƙari ko ragi har lokacin da zai zo ya ruwaya daga cikinsa to wannan shine babdul kitab amma idan zai bari waɗanda ba amintattu ba su shiga cikin library sa su ɗauko littafinsa su canza masa hmm, to nan ba shi da babdul kitab akwai masu riwaya da Allah ya jarabce su da irin wannan akwai masu riwaya kamar irin su Sufyan ibn Waki' Sufyan ibn Waki' Allah ya jarabce shi da wata kuyanga tasa da take cusa masa hadisai da ba nasa ba a cikin hadisansa har ya sa malaman hadisi suka mai da shi mai rauni wajen riwaya to irin waɗannan wanda duk suke da irin wannan mushkilan malaman hadisi sun san su wanda suke wato bab din su yana ya tasirantu hadisin da bai sami sharaɗin ittisal ba nau'i nawa ne hadisin da bai cika sharaɗin ya zamanto muttasil sanad ba ne ma'ana dai muttasil sanad tukuna Ne ma'ana muttasil sanad eh an sada shi ka ƙara dai bayani hadisi muttasil shine hadisin da yake hmm. eh, rawi hmm. wato kowane rawi ya ji daga malaminsa har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da an sami yankewa ba to wa'anne nau'in hadisai ne suka fita da wannan sharadi wanda yake za mu ce ba su cika sharadin zamantowa muttasil sanad ba na'am hasan zai rihi? malam baka nan darasin da ya wuce ko menene hasan zai rihi? eh to menene shi menene menene in aka ce in aka ce hadisi hasan da gairihi menene shi wannan asali da'ifi asali hadisi ne wanda yake da'ifi bai inganta ba sai ya zamanto aka samu waɗansu dalilai daga waje ko aka samu an ruwaito shi ta waɗansu hanyoyi daban-daban sai suka karfafa shi ka gani shine Hassan da Rabi amma wannan muna maganar hadisin da ya zamanto mun ce sharadin hadisi ya zamanto ingantacce dole isnadin sa ya zamanto muttasil kowane mai riwaya ya haɗu da malamin sa har zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam to hadi nau'in wani irin hadisai ne wanda suke suka wanda ba suka wannan sharadi ba nau'i nawa ne akwai nau'i daban-daban duk da yake dai tsallake ne a cikin karatunmu na'am ga can na ƙurya na'am al-mawquf me hadithul mawquf tun da ka kawo sai ka faɗa mana mawquf din kuwa a to an rawaito daga sahabi menene ala babu ittisal kenan eh shi kansa sahabi ya faɗa shi yana da ikon ya faɗa ba shi da ikon ya fatawa eh ai al hadithul mawquf wannan cewa hadisi ko mawquf ne ko maqtu ne ko marfu ne ba shi da alaka da wannan abin nan da muke ba shi da alaka da isnad sifa ne na matani shi ko ittisal sifa ce ta isnadi ka gane na'am al-mursal menene hadisul mursal shi ne tabi'i ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tabi'i ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai gan shi ba bai sadu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka kaga babu saduwa an samu inkita nau'i na biyu na'am eh al maqtu me maqtu ba ba daidai bane al maqtu shine abinda tabi'i ya faɗa ma udifa ila tabi'i shine maqtu al mu'allaq menene mu'allaq farkon isnadinsa aka shafe farkon sanadinsa shine mu'allaq shi ma ya shiga ciki na'am al-mu'dal menene mu'dal mutane biyu alattawali na'am al-mudallas wanda aka yi tadlisi a cikin riwayarsa na'am akwai wani malam na jin karatun bai kake ta kawo mana ne nan wajen ka haddace bai za ka kawo mana wannan baya daga ciki Hmm, akwai wani al shi ne wanne ke nan wanda aka iskatin mutum daya a cikin isnadinsa na'am akwai wani to shi ke kenan izin ah, cika na ƙarshe sai ne al-mursalul khafi akwai al-mursalul khafi wanda yake aka sami iskati amma iskatin ɓoyayye ne ba a gani shi eh? shi ne a samu yanzu kamar hadisin da yahya ibn abi kathir ya ruwaito daga anas ibn malik wannan hadisi ba muttasil bane mursalul khafi ne domin yahya ibn sa'id yahya ibn abi kathir as ya ga anas amma bai riwaya daga wayish ba ya gan shi yana sallah ya gan shi a masallacin basra yana sallah amma bai ji hadisi ko ɗaya daga wajensa ba to da kaga ya sadu da shi ko an samu saduwa to amma saduwa ta riwaya ba a same ta ba Shin abin da suke shi yasa suke cewa abinda da suke nufi da saduwa ina ittisal as-sama wato samun riwaya ba wai kawai gangan jiki ya haɗu ba domin za a iya haɗuwar za a iya samun gangan jiki ya haɗu kamar alal misali ka ganshi yana yana hudu ba ko bai faɗo na hadisi ba a ciki to da ka ji hadisan da ka ji na wannan sahabi ba daga wajen ka ji ba daga wajen waɗansu ka ji amma ka ga idan ka idan kace an anas wanda ba su san wannan kissar ba sai su ɗauka kan cewa isna hadisin ka muttasil ne saboda an samu saduwa an samu mushafaha to wannan ya daga cikin majalin ilalul hadis wanda abin da malaman hadisi duk suka yi bayanin akan irin hadisai da suke da wannan sifa to mene wa zai mana ta'arifin illa na'am a mara hula Thank eh, eh, you. to alhamdulillah ka dai fahimta amma kawai zan dan kara mata abin a cikin saboda ka dan yi dawar a cikin ta'arifin ka ce illa shine a sami illa boyayya ka ka sake fadanta a cikin ta'arifin ka abin da ake nufi da illa shine sababi boyayye eh, sababun khafiyun ghamid yaqdahu fi sihhati al-islam fi sihhati al-hadith sababi eh, wato wani dalili wanda ke wannan dalilin boyayye ne Hmm? kuma ghamid mai zurfi wanda yake ba daga ka bincika za ka gane shi ba a sai kai bincike mai zurfi yaqdahu fi sihhatil hadith da yake shuka akan ingancin hadisi wannan shine shine cikakken tarifi na al'illa amma kamar misalin da ka kawo daidai ne uh, to kuma a fa na. eh ba dai adala ba hadda din eh shi amintacce ne fiqa ne sai ya ruwaito hadisi ya saba ma wanda suka fi shi yawa ko wanda suka fi shi karfin hadda to a nan wajen hadisin sa sai zamanto shine shaz to alhamdulillah kaga dai an dai samu a abin nan to daga tambih za mu tashi koko daga asahul asani tambih an yi tambih ko to shikenan bar mu yi tambaye nan Allah ya faɗakar da mu da alkhairi a qawluhu wa khabarul ahad faɗin malan cewa wa khabarul ahad bi naqli adl haka yace haka ya bude maganar sa ko a khabarul ahad kal jins in aka ce khabarul ahad kamar jinsi ne eh wannan an koma cikin abin din mantiki kamar to kamar jinsi ne a kamar ka ce mutum in ka zo za ka bayyana menene mutum abin nan al'insan sai ka ce alhayawan mutum dabba ne ko kaga duk kowace dabba ta shiga a yanzu ce mutum dabba ne wato kamar zaki kamar kare kamar dila da sauransu e eh, yi da ajin su daya bi ma'ana mutum ba na bat ba ne wato ba tsiro ba ne dabba ne da yake tafiya a bayan ƙasa kaga wannan shine jin to abinda zai fitar da mutum wannan shine wanda yake zai zamanto a jami'i kenan ya hada shi ga baki ɗayansa har da wanda ba shi bai shiga ciki to sai ka kawo kuma wata sifa da tafi wannan keɓancewa sai zamanto shine ake ce ma fasul sai ka sai ka fitar da wanda yake dukkan ba su samu wannan sifar ba sai ka fitar da su sai zamanto abinda kake so kai tarihi shine kawai zai sura kaga wajen mutum in ka ce masa annafi hmm? Eh, annatiq wanda yake yin zance kaga dukkan sauran dabbobi sun fita ko dukkan sauran dabbobi sun fita sai zaman to sai mutum kawai to shine yake ce masa khabarul ahad kal jins wa baqi quyudihi kal fasl sauran kaidojin kuma da aka kawo sune ne kamar fasl su suka fitar da dukkan sauran khabar da wani kace khabarul ahad kaga dukkan hadisi da aka ruwaito sawa'un adali ne ya ruwaito shi ko ba adali ba yana da dabt ko ba shi da dabt yana da ittisalin sanad ko ba shi da ittisalin sanad yana da illa ko ba shi da illa yana da shududi ko ba shi da su kowane irin hadisi ya shiga ciki in dai ahad ne ko me abinda kawai ya fita daga habarul ahad shine al mutawatir to kaga wannan jins ne ya tara nau'i masu yawa to da ka zo kace amma wanda yake mai riwayar sa ya sifantu da sifofi kaza da kaza ka ka fitar da wanda me riwayar sa bai sifantu da wa'annan sifofin ba mai isnadin sa ya sifantu da sifofi kaza da kaza Ka ga wanda isnadin sa bai sifantu da wa'annan sifofi ba ka fitar da su kuma kace shi kansa gundarin kansa ya zamanto ba shi da illa ba shi da shuru ta ka sake fitar da waɗansu nau'i daban-daban wa qawluhu bi naqli adlin ihtiraz amma yanquluhu ghayru adl cewarsa binaqli adil yake maka wanda mai adali yayi naqalin sa yayi riwayarsa ihtirazun amma yanquluhu ghayrul adil ya katankange abinda wanda ba adali ya ruwaito shi ba shine muka ce kamar wani nau'i ne wanda ba adali wani iri ne wanda hadisin da ba adali ya ruwaito shi ba kamar hadisin da aka yi sukan mutum a cikin adalarsa kamar waɗansu malam kamar yadda suka soki a ah, kamar yadda hadisan yan bid'a hadisan yan bid'a da shi ake fitar da da wannan kaidin ake fitar da shi cewa ba su da adala saboda haka hadisan su ba za a karba ba kamar za ga an ce za a cikin a cikin tafan jahwar ta'dil za kawo wani rawi sai ka ji an ce wannan rawin yana zagin sayyidina Usman radiyallahu anhu dan haka ba za a karba hadisin sa ba saboda ganin cewa wannan sifar ta zama sifa ce ba ta adala ba ko kamar yadda aka ruwaito wani mai aka ruwaito wani rawi bahas ibn hakim wanda yake akwai daga cikin malamai ibn hibban sai ya itimadi da wata riwaya wai an gan shi yana yin wasan shatranj an san shatranj ai ko chess chess ya chess ba mu da sunansa da hausa ba dara bace ba drought bane kwado ne amma irin kwadon turawa ba irin kwadon mu ba don su da mu kwadon mu akwai sarki akwai sarauniya akwai knight akwai bishop akwai wane ne duk babu wannan to shatranj wannan an ga wani yana an ga wani yace ya taba ganin sa yana wasan shatranj saboda haka aka yi suka a cikin adalarsa amma wannan illar bata wannan wannan sukan da ake masa bai tabbata tare da shi ba saboda na farko dai an ce bai inganta ba cewa yana shatranj din aka ce kuma a sama an yi yana yin shatranj din matsala ce wanda yake akwai a cikin daga akwai malamai akwai malamai a da sun yi sabani saboda aka tayu shi bisa ishtihadi yake yana ganin halarci dan haka bai kamata a yi suka akan adalarsa ba dangane da wannan dan haka imamul bukhari ya amince da shi har ma yana kawo ya kawo hadisansa bi sigatil jazm eh, wa qala bahz ibn hakim an abihi an jaddihi ihfaz awratak illa min zawjatik aw ma an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ihfaz awratak kaga sai ya kawo shi idan bukhari ya kawo ta'aliki bi sigatil jazm to ya har zuwa wanda yayi ta'aliki ga wajen sa ya ingantacce ne abin da yasa bai kawo hadisin musnadan ba saboda ba shi ba ibn hakim bai zamanto a bisa sharadin sa ba تو وقوله هو أكسين تعريف الناس هاتي يتيكو وخبر الآهاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير مؤلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته تو يتي ونو هو اللي يفرع لأكي تيمتا إنهو لأكي تيمتا ضمير الفصل دي ضمير الفصل damirul fasl ce dan ta bambance tsakanin mubtada da khabar ta bambance karka ɗauka khabar nan da ya zo na'at ne na mubtada yanzu kaga idan da ya ce maka wa khabarul ahad bi naqli adl tam dhabt mustasil sanad غير مؤلل ولا شاذ الصحيح لذاته kaga sai ya zamanto cewa kamar as-sahih li shi ma sifa ne na khabarul ahad ka ne. sai zaman to kenan kana jiran a ce maka ina khabar ina labarin ka ta jiran labarin nan ku an ba da ke an kawo labarin ba gane ba to shi yasa sai aka kawo damirul fasl dan a nuna maka cewa shi damirul fasl din nan shi kansa shine mubtada as-sani as-sahih li dhati shine khabar al-mubtada asani wal jumla min al-mubtada asani wa khabaruhu khabar al-mubtada al-awwal shine yake cewa yusamma faslan yatawassatu bayna al-mubtada'i wal khabar yu'dinu bi anna ma ba'dahu khabarun amma qablahu ana ce masa fasl shine yake ta damirul fasl da yake tsakan da yake shiga tsakankanin mubtada da khabar yu'dinu yana sanarwa da cewa abinda zai zo bayansa khabarun amma qablahu khabar din wani abin da ya gabace shi ne ba sifarsa ba walaysa bi na'atin lahu ba sifarsa ba ba na'at bane wa qawluhu li dhatihi yukhriju ma yusamma sahihan bi amrin kharijin anhu abin da yake da yake maka huwa sahihu li dhatihi sahihi a bisa gundarin kansa dan ya fitar maka da hadisin da ake ce masa sahihi amma bi amrin harij ai bi sababi amrin harij saboda wani al'amari daban wanda baya cikin baya cikin gundarin shi hadisin shi ita riwayar hadisin wani abu ne daga baya ya zo ya karfafa shi har ya zama to sahih din to asahul asani to bayan wannan sai kuma mu zo daga cikin in aka zo aka bayanin alhadisu sahih akwai waɗansu matsaloli da suke da alaka da alhadisu sahih wanda malaman musala a cikin kafan musala suke kawowa daga ciki abu na farko da suke yi shine abin da suke ce ma asahul asani shin akwai zai iya yiwuwa ka ce akwai isnadi a duniya da yafi kowanne inganci a ce akwai isnadi guda ɗaya wanda wannan isnadin duk wani hadisi da za a rawaito a duniya in dai aka rawaito shi da wannan isnadin to yafi kowane hadisi a duniya inganci eh? akwai na'am eh to a wato wannan sabani ne fa malamai suke akwai ana faɗa ko ba a faɗa a ce akwai asahul asani eh akwai isnadi mutlaqan to to me yasa aka wanne ne idan kuma wani ya zo ya ce maka sahul asani ne abinda imam imam ahmad ya ruwaito daga imam shafi'i daga imam malik daga imam ibn shahab zuhri daga salim ibn abdullahi ibn umar daga abdullahi ibn umar yace a sahul asani shi kuma ya zaka ce maza kuma yace maka malamai ce maka imam ahmad shi ya faɗi wannan a ai dukkan su duk ɗaya ne dukkan su mutum biyar ne kuma humati ne zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ahmad shafi'i malik nafi ibnu umar ahmad shafi'i malik ibnu shihab salim ibnu umar eh to <laughs> to amma wannan ba sifa bane ta inganci ba ta da alaka da inganci al'ulu wannan nuzul ba ta da alaka da inganci ba sifa ce ta ingancin hadisi na ko rashin ingancin sa ba wannan sifa ce kuma daban wanda yake wannan ta burgewa ce ta malaman hadisi ba ta da alaka da inganci al'ulu wan nuzul ba ta da alaka da inganci almuhim kadda ni dogon abin nan babu ba a hukunci akan isnadi guda ɗaya da cewa shi yafi kowanne inganci waɗansu kuma sun ce za a yi saboda haka duk sai suka sassaɓa. Hmm? a menene wa akharuna hakamu fattarabu bi shibhi namanta abiyas din wannan alfiyan suyuti waɗansu malamai suka yi hukunci sai suka yi itsirabi linahu ya faɗi adadin abin nan adadin aqwal din su abin nan hal kutubu suna nan a cikin littafan littafan littafan jarh wa ta'dil sun yi sabani wannan sai ce ga isnadi wannan sai ce ga isnadi to don haka ne sai malamai mutaakhirun daga baya suka ce to ai zancen gaskiya ba yadda za a yi hukunci da isnadi guda da a ce shi kowane inganci sai dai dukkan isnadi da aka sifanta shi da cewa ya fi kowane isnadi inganci wani malami ya ce shine asahul asani to idan aka sami wani isnadin da shi ba a yi masa wannan shaidar ba in aka samu sabani to wanda aka yi masa shaida cewa asahul shi shine a gaba saboda ka fa'idar binciken asahul asani kenan tunda duk da ba a cewa babu wani isnadi za a ce shine asahu mutlaqan babu wani isnadi za a ce shine asahu mutlaqan hmm? to amma ana yi me yasa ake binciken sa me yasa ake karanta shi a cikin tafan musfala tunda an san ba daidai bane a ce an yi wannan hukuncin a'a yana da muhimmanci muhimmancin shine yayin da wannan isnadi ya saba da wani isnadi da shi ba shi da wannan sifar to sai a kaddamar da mai wannan sifar akan wanda ba shi da wannan sifar an gani? to malam yace wata tatafawatu rutabuhu matsayin alhadithus sahih tana fifiko abin akwai fifiko tsakanin wato ba dukkan hadisi sahih bane yake matsayi daya hmm? ba dukkan ba kunnan ba kunnan matsayi bane a waɗansu darajar darajar hadisi sahihi tana sabawa tana tafiyar juna sababi tafawuti hadhihi al-awsaf saboda waɗannan sifofi da aka faɗa idan suka fifi idan waɗansu sifofin suka suka fi samuwa a cikin wani hadisi fiye da wani to sai wannan hadisin ya zamanto ya fi inganci fiye da wancan kaga al'adala ana samun ana samun tafawud a cikin adala ko ba a samu eh ana samu akwai adali akwai rabin adali akwai kwatan adali eh ba tafawud a cikin adala ko adali ko ba adali ba eh ko adal ko kuma gairu adal to a cikin babs fa ana samun tafawud ana samu akwai tamu bab akwai akwai akwai khaffa dabtuhu akwai kuma khafifu dab akwai kuma ma ghairu dabit ko saboda ka kaga anan wajen za a samu tafawut a wajen ittisal ana samun tafawuti eh hadisi imma muttasil wa imma ghairu muttasil ko to yanzu ku dauke shi a haka amma shi ma ana samun tafawuti zai zo mana ana samun tafawuti wajen ittisal zai zo mana nan gaba to wajen illa fa ana samun tafawut to idan illa ba qadiha bace aslan ba ta da aslan wujuduha wa adamuha sawa in dai ba ta in ba in ba ta suka akan ingancin hadisi wajen da illa da shudud ba a samun tafawut amma shi ma wajen illa ibn hajar ya fitar da wata fuska ta tafawut shi ma zai zo mana nan gaba eh? zai zo mana saboda haka kuna kuna kuna bin bashi abu biyu ko tafawut wajen ittisal da tafawut wajen illa to ba ni kuke bi bashi ba ku nake bin bashi in an zo zan ce ku fito min da maganar eh a shi da ai fahimta ake gada fahimta ake fadawa idan mun zo ina so ku rike wannan za mu zo wajen kuma zan yi tambaya ta <laughs> insha Allah to a wata tafawatu rutabuhu ai asfahi bi sababi tafawuti hadhihi al-awsaf al-muqtadiyah lit-tashih fi al-quwa wato waɗannan sifofi da suke hukunta inganta hadisi suna su kansu ƙarfin yana fifiyan juna daraja daraja ne to in ku ƙarfin ya zama daraja daraja ne to hasabin ƙarfin su hasabin ingancin hadisin fa innaha lamma kanat mufidatan li ghalabati dhann domin wa'annan sifofi ko saboda sun zamanto suna ba da fa'idar wato zato mai rinjaye allabi alaihi madaru siha wanda yake gabaki ɗaya ce hukunci da inganci ko rashin inganci akan haka ne ake gina shi wato ghalabatu ne iktabat an ya kuna laha darajat to don haka dole ya zamanto sai ita ma ita kanta abinda take hukunta shi suna da daraja wato shi kansa ingancin ya zama tuna da daraja daraja kamar yadda ita kan su wa'annan sifofi daraja daraja ne da haka abinda take abinda suke hukuntawa shi ma daraja daraja ne an gane hmm? domin wato shi hukunci da cewa hadisi ya inganta ko bai inganta ba madarinsa galaba zan shi sa za a ga malamai sun saba shi sa malamai suke sabawa ga wani hadisin wani malami ya ce sahihi ne wani ya ce a'a hasan ne wani ma ya ce baif ne wani ma ya ce mawdu'u ne ko ba haka ba kamar wannan hadisin da da da ran na akshin karatun gadon kai da aksin bayin na umda hadisin da akwai annabi bayana annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin uqbata bin nafi law kana ba'di nabiyyun la kana umar kaga ibnu jawzi shi mawdu ne amma imam tirmidhi da da shaykh al-albani da shaykh shu'aib al-arnaud cewa suka hasan ne wannan ne kuma lokacin da ke cewa na ce muku da ne har kafin daga hukuncin su Sheikh Al-Albani wanda yake muktada din abin da Ibn Hibban yayi hadisi ne da'i dan shi wanda ya rayu da ya inganta da ya ito da shi a wajen Ibn Hibban bai inganta ba to kaga akan samu wannan saboda hukunci ne bi ghalabatiz zan idan ka ga wayannan sifofi da suke ake amfani da su dukkan su malaman hadisi sun sanya wa'annan sifofi ne dan su su ga abin da zai ɗebe musu hasu kan cewa hakika wannan maganar da aka dangana zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam hakika shi ya faɗa an gani to waɗannan sifofi akwai sifofin da zai sa zaton ka yi ƙarfi baka ko shakka akwai kuma abin da yake kana ɗan shakka yani ashara filmi'a wata ranta zamanto ishirin filmi'a wata ranta zamanto hamsin filmi'a haka da an gane أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية ya zama zamanto waɗansu darajojin na ingancin sun fi waɗansu darajojin gwargwajen al'amuran da suke ƙarfafa wannan galabatun zan ɗin wannan galabat abin da yake ƙarfafa wannan zaton shi ne zai sanya darajar ingancin hadisin da zama to cewa ta ta ƙaru wa idan kana kadhalik fa ma yakunu ruwatuhu fi darajati al-ulya min al-adalati wad-dabt wa sa'ir as allati tujibu at-tarjih kana asahha mimma dunahu to tunda ku al'amarin haka yake duk duk hadisin da masu riwayarsa suka zamanto fi darajatil ulya a daraja mafi daukaka min al'adala na wato adalci wabbab da kuma hadda wasa'ir sifat da kuma sauran sifofi allati tujibu tarjih da suke tabbatar da rinjayar da wani abin da suke tabbatar da rinjayar da janibin yarda da hadisi hmm? fa kana asahha mimma dunahu wannan sai ya zama to shine yafi inganci da abin da shi ba shi da wayannan sifofin an gane fa martabati al fi dhalik daga cikin martaba mafi ɗaukaka a cikin hadisai da suke ingantattu ma atlaqa alaihi ba'd al a'imma annahu asahhu al asanid shine wanda hadisin da aka samu waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan hadisin asahu a abin nan wannan asahul asanidi wannan isnadin shi yafi kowane isnadi inganci to in aka samu wani malami daga cikin malaman hadisi manya yace wannan isnadin shi yafi kowanne inganci to wannan shine cikin darajatul ulya na alhadith sahih misali ka zuhri kamar idan hadisi aka samu az-zuhri shine imam ahli al-hijaz eh, muhammad ibn abdullah ibn shihab eh, eh, zuhri Hmm? idan ya ruwaito an salim ibn abdullahi ibn umar daga salim dan abdullahi dan umar an abihi abdullahi ibn umar wannan imam ahmad shi ya faɗi wannan maganar a wajen imam ahmad wannan shine a asani domin saɓani shine abdullahi ibn umar dai sahabi ne ba a shakka akan sahabbai dukansu ba a cewa wannan ya fi wani dukansu adalai ne to wanda suka rawaito daga wajen abdullahi ibn umar fitattu wanda suka fi kowanne inganci wajen riwaya su ne da abdullahi ibn da nafi maulansa da salim an tambayi imam ahmad idan salim ibn abdullahi ibn umar da nafi ibn abdullahi ibn umar suka yi sabani ai nafi maulai abdullahi ibn umar suka yi sabani wajen hadisi wanda kaulin wa za ka karba sai dariya yake kowanne fa namijin kansa ne ma fihin illa fiqa aka dai sake tambayar sa sai ta kai ina tare da Salim yace aqdi li Salim sai karkace zuwa ga ra'ayin Salim an gane to amma akwai malamai da suka tawakkufi akwai kuma malamai da suka rinjayar da janibin nafi yanzu a wannan hadisin a fi ma saqati sama al-ushr wa fi ma suqiya bin nafs nisf al wannan hadisin nafi da ya ruwaito shi sai ya ruwaito an ibn umar an umar mawqufan alayhi salim kuma ya ruwaito an ibn umar an umar an nabi sallallahu alaihi wasallam marfu'a to wanne ne ba wanne ne ba to shine suka yi akwai hadisai waɗanda suke guda hudu ne malamai sun kawo wanda suka saɓani. to yawanci abin da yake sanyawa kaga shi kuma imamul bukhari da yazo shi sai yace na ya bi dan haka shi imamul bukhari sai yace asahul asanid malik ma rawahu malik an nafi an ibn umar ba da zuhuri ba malik an nafi an ibn umar shi wajen imamul bukhari kenan to amma shi yasa din yanda shi yasa din kaga kace zaka yi hukunci da cewa ga isnadi da yafi kowanne ba zai yi ba saboda abu ne wanda yake na galabatun ban abin da ya rinjaye ga wani imam din ba shi zai rinjaye ga wani imam din ba amma kowanne daga cikin su a jigo ne kowanne isnadi da aka ba bashi wannan sifar to ya wanda ba a ba bashi wannan sifar ba to wannan isnadi na farko kenan az-zuhri an salim ibn abdullah ibn umar an abihi na biyu muhammad ibn sirin an abida tadina amrin bin salmani an ali shi ma wannan ɗaya daga cikin asani in kenan a ma'al asab wannan zikkan su kowanne isnadi da aka kawo a alhafid ibn hajar a cikin nukad ya kawo magana kowanne daga cikin imma wani ne ya faɗa haka nan imamu su ma a cikin tadribul rawi ya faɗa masu tadribul rawi sai ku koma ko sharhin alfiyar suyuti ta ahmad shakir shi ma ya kawo ya dangana kaulukan amma ban samu na yi mu Ah, na yi muraja'an su ba kafin darasi don in gaya muku lil fa'ida hmm? na ina ibn kathir ay eh, al-ba'ith al-hafiz shi muhammad ibn sirin imam ahl al-basra shi ma a riwayar in ya ruwaito hadisi daga abidata abida ne ba ubaida ba ah, bi fath al-ain kaga inda ake rubuta abida da inda ake rubuta ubaida duk daya to amma abin da yake san abinda kawai zai sanya ka bambance shi shine idan ka koma littafin bab ko kuma ka ji hadisin daga wajen ka ji riwaya daga bakin daga bakin wanda ya sani ta bin amri ne salmani an ali daga ali ibn abi talib a isnadi na biyu kuma da hafiz ya kawo ibrahim nakhai ibrahim ibn yazid nakhai imam ahlul kufa an alqama daga alqama ibn qais an-nakhai ba alqama bin waqqas wanda yake raya daga umar ba shi wancan alqama bin waqqas ne al-laythi wannan ko alqama bin qais an-nakhai shi wancan dan madina ne alqama bin qais ibn waqqas wannan ko alqaman nan dan kufa ne alqama bin qais an an ibn mas'ud an abdullah ibn mas'ud shi ma wannan an ce shine asahul asanid to wa'annan guda uku kowanne daga cikin su an samu wani daga cikin malami ya ce asahul asahi sun fi haka yawa kamar yadda nace muku akwai uh, Malik an-Nafi an Ibn Umar wannan shine kaulin Imam al-Bukhari mm. abin nan uh, wanda wanda waɗanda Imam Suyuti ya kawo a cikin Alfiyatu Suyuti sun kai kusan 20 wanda kowanne an samu wanda daga cikin malaman ya ce a asahul asani amma nan wajen alhafi da ya yi akan wayannan guda ukun domin abin da yake nufi ya kawo mana misali na wannan ka'ida ne wa duna hafin rutba wanda ba su kai waɗannan asanid din ba a matsayi hmm? shine ka riwayati buraid ibn abdullah ibn abi burda buraid ne ba barid ba buraid ibn abdullah ibn abi burda an جده shi عبد الله ibn أبي شين أبو بردة ابن musa موسى الأشعري عن to shi ma wannan shi wannan bai kai wancan ba don wannan ba wanda yake yana da cikin asahul asani bal wannan sharadin imam muslim ne ba sharadin imam bukhari ba imam bukhari bai riwaya da da wannan isnadin ba da ka kaga bai kai rutuba din asahul asani ba wa ka hammad ibn salama kamar hadisin da idan hammad ibn salama hmm, hammad ibn salama ibn dinar eh, imam abin imam ahlul basra wanda ake cewa duk wanda kaga yana kin duk wanda ka kaga yana kin Hammad ibn Salama to ba dan sunna bane sai dan bid'a ne zai kishi saboda sa ga sunna wanda ka ga yana son sa to zai toshi dan sunna Hammad ibn Salama da Marawahu an Sabit Sabit ibn Aslam al-Bunani an Anas daga Anas ibn Malik wannan shi ma wannan sharadin Imam Muslim ne ba Imam Bukhari da riwayar hadisi ko guda ɗaya da wannan isnadin ba saboda shi Hammad ibn Salama akwai suna da yawa amma ya an samu kurakurai a cikin riwayoyinsa don haka sai matsayinsa ya ɗanyi ƙasa don haka ma imamul bukhari bai fito bai yi riwaya daga wajensa ba har aka aibata shi saboda haka akwai daga cikin malaman hadisi da suka aibata imamul bukhari su cewa ta za a yi imamul bukhari ka je ka rinka riwaya daga wajen abin nan daga wajen wannan ya sunansa saliyan hmm. sunansa ya kwanta min an yi magana a kansa ike cewa ka bar irin ka bar Hammad ibn Salama ka ruwaito hadisi daga wajen irin ne da irin ne suka faɗa hadda wannan wanda ya ruwaito hadisin man adali wali saboda Hammad ibn Salama imamu sunna ne saboda yawan riwayoyin saboda yawan hadisansa ya yi kurakurai a cikin hadisai wanda tabbas wannan ya sanya shi ya ɗan yi jinkiri wajen haddasa to amma kuma an yi ittifaki akan cewa dukkan almajiran sabit ibn aslam albunani ba wanda ya kai hamad ibn salama har wanda suke suka fi shi eh, a wajen hadda irin su Sulaiman ibn al-Mughira wanda yake sharadin Bukhari ne amma in dai suka in dai hadisi na Sabit bunani ne in suka saba ma hamad ibn Salama to Hamad ibn Salama shi ake shi ake kaddamarwa shine asbatun nas an sabit bunani to amma duk da haka saboda maganar da aka akan Hamad ibn Salama akan bab dinsa bab ya dan yi kadan ko mun ce tafawut tafawut darajar waɗannan sifofin da aka faɗa shi ke sa darajar hadisin sahih ko eh, wato daga cikin darajojin mun ce dama a bab ne ake samun sabani to shi ya dan yi jinkiri kadan wajen bab wannan yayi tasiri duk da yake bai tasiri wajen imam muslim ba wajen imam bukhari ya yi tasiri hmm? kuma abinda da bai tasiri tasiri wajen mutum daya ba kamar abinda bai tasiri ba wajen kowa da kowa wannan ita ce daraja ta biyu dukkan su asanid ne sahiha ku gane kowane isnadi daga cikin wannan wanda ya kawo isnadai ne wanda su ingantattu amma kuma darajar su ba kamar ba daraja ɗaya suke ba akwai daraja akwai ajin farko sannan ga aji na biyu to aji na uku kuma wa duna hafin rutba su ne aji na uku suhail ibn abi salih an abihi an abi huraira idan suhail ibn abi salih hadisin da ya ruwaito an abihi abu salih da kwani samman an abi huraira domin shi suhail ibn abi salih dan uwansa ya rasu da dan uwansa ya rasu ya bakin ciki akan akan rasuwar dan uwansa har sai har sai ya taba hankalinsa ya sanya shi ya manta wadansu hadisansa in aka zo aka gaya masa abin nan a wani hadisin sai ce a shi ba shi ne faɗa ba mantawa ku yi saboda tasirin abin da yadda ya ji rasuwar ɗan uwan nasa to kaga hadisin wannan sai tasiri akan riwayarsa tunda ya tasiri akan babt ɗinsa wa kal ala ibn abdurrahman al ala ibn abdurrahman an abihi an abi huraira shi ma wannan al'ala ala ibn abdurrahman shi ma wannan an yi magana akan ala ba magana ba akan mahaifinsa bane kamar yadda suhaib ibn abi salih magana ba akan abi salih bane magana akan shi al'ala din ne shine wanda yake wasu malamai suka yi magana akan sa ta fuskar haddarsa hmm? suhail abu salih a da kwanis saman ai ba shi da wata ba shi da wata rigima ɗansa ai shi ne nake cewa akan ɗansa aka yi rigima aka yi magana shi ɗansa shi ne wanda yake ya samu wannan asabatul illa na sai bi sababi ha ba'adu hadisi ba'adu hadisi dan uwansa ne ya rasu an ce ko kaninsa ne ko wansa ya rasu sai ya tasiri har ya zamanto kamar har ya zamanto kamar ikhtilaf eh, hmm. eh to amma gashi ne sahih muslim cike yake da hadisansa hadisansa su ma ingantattu ne amma yawanci za ka ga imam muslim in ya kawo hadisansa zai kawo su tare da hadisan waɗansu zai nuna maka cewa hadisin nasa watakila sahih zai rike. to kaga imam alhafiz ibn hajar ce fa innal jami'a dukkan waɗannan da aka da suka gabata aji ukun nan yashmaluhum ism yashmaluhum ismul adalati wad-dabt dukkanin su sifan nan dai ta adalci da haddar hadisi dukkan su ta gami kowa yana da wannan sifar illa anna rutbata alula fihi min as-sifat al murajjaha ma yaqtadi taqdim riwayatihim ala allati taliha sai dai masu yan ajin farko ar-rutbata alula darajar farko fihi min as-sifat fihi min as-sifat suna da sifofi al-murajjiha waɗanda suke rinjayar da riwayarsu ma yaqtadi taqdim riwayatihim ala allati تقديم روايتهم تقديم ما يتري تقديم روايتهم على التي تليها sifofin da suke hukunta a gabatar da riwayarsu a waɗanda a darajar da suke 'yan aji biyu allati taliha a 'yan aji biyu in kenan wa fillati taliha min quwwati dabbi ma yaqtadi taqdimuha ala thalitha haka nan 'yan aji biyu suna da hadda mai ƙarfi da take sanya ake gabatar da su akan 'yan aji uku وهي مقدمة وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا ita kuma daraja ta uku din ana gabatar da ita ala riwayati man yu'addu ma yanfaridu bihi hasana akan riwayar wanda idan ya kaita da riwaya ba za a ce hadisin bane hasani bin ijma ba ba a sabani misalinsa kamar Muhammad ibn Ishaq Muhammad ibn Ishaq saboda rashin haddarsa in yi ruwaito hadisi idan ababun sira ne to imam ne al'amarin da ya danganci tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ibn Ishaq ya ruwaito imam ne maganar ita ake kaddamarwa amma idan babin halal wal haram ne to a nan wajen hadisinsa hasan ne ba sahihi ba ne saboda ba shi da karfin haddar da yake yayi kurakurai da malaman hadisi suka san cewa wato ba a martaba ta farko yake ba so da yan aji uku na sahih su ake gabatarwa kan masu riwayar hasan shi yasa yace man yu'addu man yu'addu ma bihi hasana wato wanda idan ya ruwa idan ya kadaita da hadisi ba za a ce hadisin sa sahihi bane za a ce hadisin sa hasan ne ka Muhammad ibn Ishaq an Asim ibn Amr an Jabir in ya rawaito wannan isnadin Muhammad ibn Ishaq abin da ya rawaito daga Asim ibn Umar eh, daga Jabir wannan hadisi ne Hassan saboda ni dalilin da yasa ya zamanto hadisi Hassan saboda Jabir ko ko saboda Asim ibn Umar ko ko saboda Muhammad ibn Ishaq saboda Muhammad ibn Ishaq hmm? saboda Muhammad ibn Ishaq dukkan na'am a ah, ai wai ana kaddara cewa babu an ana din Eh, wannan eh, abin nan ana kaddara in kun je wannan mala yana so ya kai mu babin tadlisi Muhammad ibn Isaac dai kun sani yana da tadlisi to amma nan ana magana ne akan zabt din nasa a sharadin dama a karba hadisin ibn Isaac ya zamanto Hassan daga cikin sharadin sa shine ya zamanto bai saba ma wanda yafi yafi shi hadda ba na biyu kuma ya to kan cewa ya ce sami'tu ko haddathani kada ya zamanto da an an tunda mudallisi ne tadlisi yake wa amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi haka hadisin da amr ibn shu'aib ya ruwaito daga mahaifinsa shu'aib ibn muhammad ibn abdullah ibn umar an jaddihi ai jaddin babansa ai jaddin jaddin shu'aib kenan kakan shu'aib shine abdullah ibn amr ibn al-as ba kakan amr ba kakan amr ibn shu'aib muhammad ibn abdullah ibn umar eh, muhammad ibn abdullah ibn amr ne ba sahabi bane tabi'i ne kakan aka ce jaddinsa muhammad din ne kaga hadisin ya to mursal kenan to abin da ake nufi da jaddihi bamirin yana komawa ya zuwa ga shu'aibu ba yana komawa ya zuwa ga amr ba an gane amr bin shu'aib an abihi ay shu'aib ibnu muhammad ibnu abdullah ibnu amr an jaddihi ay jaddin shu'aib kenan alladhi huwa abdullah ibnu amr bin al-as to shi rigima maganar akan shi amr bin shu'aib din ne da muhammad din kowanne daga cikin su ba sa daga cikin sharadin sahih kowanne daga cikin su in suka kadaita da hadisi min hadisin su hasan ne ba sahih bane an gane to kaga waɗannan kowanne daga cikin su waɗannan asani din guda biyu ba sa daga cikin asani da ake hukunci da cewa sahihai ne hmm? ko da kuwa da wannan sifar suka zamanto suna koma bayan hatta aji uku haji aji na uku na hadisai sahihai aji na uku na hadisai sahihai shine kamar Suhail ibn Abi Salih an abihi an jaddi an abihi an Abi Huraira da kuma kamar Al-Ala ibn Abdurrahman an abihi an Abi Huraira an gane ana ganewa ko wannan وقف على هذه المراتب ما يشبهها kuma sai a yi mu sai zama to wannan sai a yi kiyasi dukkan abin da ya kama da wannan sai a yi kiyasi da shi wato ka san ana duba waɗannan sifo waɗannan darajojin ne tamamu bab in ya zama to a cikin dukkan masu riwayar to yana daga cikin hadisai sahihai in kuma su masu masu waɗannan riwayar da suke cikin wannan isnadin an sanya su daga ci an sifanta su da cewa waɗannan shi shine asahul asanid to shi ma yana daga cikin daraja farko to abinda za mu kula ma akwai wani abu da za mu sa shi ma a cikin darajar farko duk da yake malam bai ambace shi anan ba ko da ba a ambace shi a cikin asahul asanid ba idan alal misali ka zo ka sami isnadin hadisi sai ka zo ka samu kowanne daga cikin almajiran an sifanta shi da cewa cikin waɗanda suka yi riwaya daga wajen malamansa ba wanda ya kai shi aka ce shi ne asibitin nasu an shekaru uh-huh. ko da ba ce na wannan ne da cikin asahul asani da ya shiga cikin asahul asani an gane wannan kuma ta wannan ne abin nan akwai abin da ake ce matsabakatun tabaqatul ruwat wanda idan kun gama wannan littafin in mun shiga cikin alfiyas yuti da ibnillah akwai sharhin ilal na tirmidhi wanda ibn rajab yayi wanda ya kula da wannan fannin sosai kusan shine ya fito da shi balo balo duk da yake da an yi magana sa ali ibn madini sun yi magana a kansa su zo su kawo maka ko yanzu sai su dauki kamar alal misali a abdullahi ibn umar ashe suwaye suka suke waya daga abdullahi ibn umar wane da wane da wane da wane wani ne ya fi sai a faɗa sawa'un alal khilaf ko alal ittifaq wani lokaci ai sabani wani lokaci kuma ai ittifaqi a zo wajen ibn shihab az-zuhri a zo a ce waye fi ingancin riwaya wajen sa shi ma a ce da su da wane da wane da wane a cikin su ga wanda waɗansu su ce malik waɗansu su ce a'a abin nan a uqayl waɗansu su ce azzabibi Eh, haka dai to irin wannan idan duk wanda idan ka sami isnadi to dukkan almajir dukkan wanda aka ce idan ya zamanto a cikin isnadin kowanne daga cikin almajiran an ce shine ne ya fi ƙarfi shi ya fi ƙwari wajen riwaya daga malaminsa to wannan shi ma zai zamanto a darajar farko ta inganci zai zamanto cikin almartabatul ulya daraja ta aji na ɗaya na hadisai waɗanda suke ingantattu. Ah, ah, sabit ibn ah, hamad ibn salama ba eh kamar kamar ibn salama abin da ya rawaito daga sabit ibn aslam al-bunani an anas zai zama to min asah al-asani shi yasa ake mai imam bukhari inkari ai to ai min kuwa tunda sabit ibn aslam ai yana ɗaya daga cikin manganin Sheikh Al-Albani Sheikh Al-Albani da ya kawo yace bayan cewa wannan hadisin lokacin da aka lokacin da yazo a kasar al-akhdar da aka yi masa tambaya ta san tambayoyi biyu aka yi masa a wannan Sheikh lokacin Sheikh al da da rabi suna wajen da aka yi masa tambaya akan wannan hadisin na iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi ita cewa wannan hadisin bayan cewa yana cikin sahih Muslim kuma an ruwaito shi da isnadi wanda yake an wanda yake shi Sabit bin Aslam shi Ahmad ibn Salama أثبت الناس في, في ثابت البناني سيدي كما أكوي مغانا ني أكن شوى شي كنسا في ثابت ابن أسلم بناني وجن رواية صدق أنس أكوي وند أكي قدم قدمر كنسا أكوي وند أكي قدم قدمر كما رسي أبو أبي أبينا أبو أسم النبي أفوا با أبو أسم أبينا وانا أسم الأحوال أنا قدمت شي أكن ثابت ابن أسلم البناني amma in dai aka zo ya to cewa a cikin silsilar gabaki daya kowanne in aka zo wajen almajirinsa aka same shi ya fi shi ne ya fi kwari a cikin dukkan wanda suka fito daga wajen malaminsu suka to a silsila haka to shi ma zai zama to a cikin aji na ɗaya. ko da malamai suna bin su ibn taymiya da a su ya bisa hasan kun hajji ya ba ne zai jaddisa ne illan ma baki da don ibn kasir ibn imam ahmad ahmad shakiri mangan eh wato shi a bara ina jin magana biyu ce kawai kan amr bin shu'aib an abiha an jaddi ku rike sunan sunan safa mutane hudu ne amr ibn shu'aib ibn muhammad ibn abdullahi ibn amr bin al-as shi abdullahi ibn amr shi ne sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa sansalar take tikewa to akwai amr shi ne tattaba kunnan ibn shu'aib shu'aib shine jikan abdullahi to abinda suka ce in aka ce amr bin shu'aib an abihi an jaddihi an ce ba a san wa ake nufi da jaddihi ba wa ake nufi in aka ce kakansa idan abinda ake nufi da jaddihi shine muhammad eh? wato jaddin amr kenan muhammad ibn abdullahi ibn amr bin al-as muhammad tabi'i ne daga ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda ta zama to hadisi mursal to sai ake raddin wannan magana cewa akwai asanid na amr bin shu'aib an abihi an jaddihi abdullahi bin amr bin al-as da ake tasrihi da cewa jaddin nasu da ake nufi abdullahi bin amr bin al-as ne akwai asanid da suka zo haka a cikin a cikin a cikin kutubus sunna hmm, ba zan iya rike daga ciki ba da haka amma da a cikin zaman musalla sun kawo wannan dalilin shine akwai asani da suka bayyana me ake nufi da wa ake nufi da jaddihi shine abdullahi aka ce an jaddihi abdullahi bin amr bin al-as an gane riwaya <clears throat> illa ta biyu da suka kawo shine suka ce in aka ce amr amr bin shu'aib an abihi an jaddihi abdullahi bin amr bin al-as to ai shi amr bin shu'aib hmm? bai riski a yawa suka ce shu'aib kai shu'aib ibn abdullahi shu'aib ibn muhammad ibn abdullahi bin amr bin al-as shi shu'aib bai haɗu da kakansa ba saboda haka an sami inqita ko kun gane a a aisha aka yi amr bin shu'aib an abihi wane ne mahaifin nasa shu'aib an jaddihi kakansa ba aka ce muhammad an gane cewa ba muhammad bane an tabbatar cewa ba Muhammad bane saboda an zo a cikin sunna an bai a cikin asani da dama inda ya bayyana kakan ya ce Abdullahi saboda haka ba Muhammad bane an gane saboda haka wannan iskalin ya kau saboda haka an jaddihi Abdullahi ibn Amr to sai magana ta biyu shine cewa shi Shu'aibu ai bai hadu da kakansa ba Abdullahi an gane eh bai hadu da kakansa ba Abdullahi saboda haka munqati ne a'a amr shi ne yake an abihi amr ibn shu'aib an abihi shu'aib ka gane an jaddihi jaddi shu'aib ba muhammad ba <laughs> to almuhim dai wannan sun yi musu sun ce musu duk wanda ya ce shu'aib bai haɗu da abdullahi bin amr bin al-azhar bai san tarihi ba dan shu'aib eh, shu'aib kakansa abdullahi ibn amshi ya rene shi a gidansa ya taso saboda haka duk abin da aka illanta wannan isnadin da shi ya kau sai mako mai zuwa din kamar yadda malam yake insha Allah sai ai bayani to wal al ula hiya allati atlaqa alaiha ba'd al a'imma annaha asahul asani to daraja aji na farko martabar farko ita ce aka samu su daga cikin manya manyan malaman hadisi suka ce ita ce asahul asani wal mu'tamad to kun ji magana hafi wal mu'tamad magana wadda take mai madogara ala adamul itlaq abin da yake madogara shine kar a itlaqi kar a sake a ce wannan isnadi ya fi kowanne inganci wannan ba daidai bane adamul itlaq ni tarjamatin muayyanatin minha bai kamata a yi itlaqi da wata tarjama muayyana wani isnadi muayyani a ce shi ya fi kowanne inganci ba na'am yace amma tabbas akwai fa'ida a cikin wannan يستفاد من مجموع ما أطلق, ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه تبس ذا أسام أكن شيء فائدة daga maganar gabaki ɗaya maganganun da malaman hadisi suka faɗa kan cewa wannan asahul asanid ne cewa wannan yana da arjahiya yana da rinjaye a kan abin da malaman hadisi ba su ce yana da cikin asahul asanid ba ke dama magana da na faɗa muku a farkon magana fa'idar a asani cewa dukkan isnadi da aka samu wani ko da mutum ɗaya ne daga cikin manyan malaman hadisi ya ce wannan isnadin a asani to da wannan shaidar da ya samu ta babban malami daga malaman hadisi ya sa shi ya fi rinjaye akan dukkan wani isnadi da ba a bashi wannan sifar ba an gani? na'am Muhammad ibn Isaac. Mm. Ya roto a kan Babu sira mm. ya shi wannan ba magana mm. amma an wajen haram wani haram mm. za a san za a kasar da wani ruwa a ba za a dakatar da shi ba ta kai ba sahihi tana daga cikin hasan ba sahihiya ba ce eh idan kuma an samu wani ya saba masa an samu wani ya saba masa sai a duba wanda ya saba masa ya fi shi to hadisin sai ya zamanto shad bai fi shi ba sai ya zamanto hadisin sa ma'ruf نعم ضبط صدرني ضبط صدرني ضبط الكتاب ضبط الكتاب شيء يكي قد مروا ضبط الصدر ضبط الصدر بقى كده تنبت اما كتاب كان هذا الشيء شيء يتظاهر جمع لما حديثنا وكان فلان صاحب الكتاب aka tambayi imam ahmad akan malaman malamansa ne guda biyu da wake da abdurrahman ibn mahadi yace wake bai taba ganin mai hadda kamar wake ba amma abdurrahman ibn mahadi ya fi shi saboda abdurrahman sahibu kitab yace kan yakunu hifdul mar duk haddar ka iyakacin nawa zaka haddace dole kana da iyaka amma an ka da littafi shi kenan sai ka dogara gare shi na'am. wannan yana tambaya wai shin akwai wani hadisi ne da yake cewa duk wanda Allah ya yi masa ni'ima dole ya samu mahassada kullu bi ni'matin mahsud ba hadisi bane magana ce dai ta malamai ai magana ce ta mutane kullu bi ni'matin mahsud ba hadisi bane eh magana ce kawai ta hikima a ah, wannan kuma yace hadisi ya tabbata cikin sunan Abu Dawud cikin babin alwala cewa sahabbai sun kasance suna yin alwala tare da mata shin matan su ne ko kuwa ba matan su bane ya halatta ko bai halatta ba waɗansu malamai suna cewa wai kafin saukowar hijabi ne to amma wannan irin wannan matsala tun da yake ba a tabbatar da naskhi ba a tabbatar da abin nan sai an san tarihi hmm. hadisin ibnu umar ya ruwaito shi hmm. abin nan kafin babu abin da nuna kan cewa kafin saukowar hijabi ne yanzu suka zo suke yin haka lokacin da aka saukar da hijabi kuma ya zama kan cewa ba sa yin haka balla Allah ma da an ce lokacin farko ne da ya zamanto kan cewa akwai takurar abin duniya a hannu ya zamanto ba sa haka da aka samu wadata aka so mai banɗakuna a gidaje ya zamanto kan cewa ba sa haka hmm? amma dai mun san cewa almahzur dai shine bai halarta mace ta bude wani abu daga jikin wala yajina hunna illa ma zahara minha zinata hunna illa li لبؤولتهن aw aba'ihinna aw aba'i بؤولتهن ila yazwa karshen ayat saboda haka ko da yi yanzu kamar yadda ake yi lokacin aikin hajji yadda za ka ga aje abin nan a harami wajen alwala bayan da za ka yi maka ce abin nan in ka ce sai ka fita ka inda za ka samu za ka je banɗaki ka je kai alwala kafin ka je kafin ma ka fita ma an gama sallar kafin ma ka fita daga masallacin ka je wajen alwalar an gama sallar to amma akwai wurare da ake za ka ga ana alwala sai ya gama za da mata da an haɗu ana yi hmm? saboda haka mutum dai eh, abin nan mace in za ta alwala din sai ta alwala ta kiyaye abin nan bayyanar bayyana abin nan din al'aura eh, bayyana abin da yake na zinarta ga maza kai ya zama tukan cewa sun gani amma wani hadisin kamar yadda yake din ya inganta kwarai ai bukhari ma ya kawo shi daban-daban mm. ba wani hanya ina nan ba mm. ya ba wani bangaren cewa kafin sauka ya ya tabbata <laughs> eh, eh haka ne to wannan yana cewa dangane da ma'anar dangane da maganar za'afaran na ga masu rukiya suna cewa a yi amfani da za'afaran a iya yi don maganin sihiri ko a yi abinda aka hana amfani da za'afaran din shine mutum ya cire tufarsa da shi ko ya ya tura gashinsa da shi hmm, ko kuma ya shafa abin ya shafa shi kama a sifan turare shi ne aka hana amma don amfani da shi wajen magani wannan ba a wajen sawa ne sawa na tifa a cikin babin libas aka hana a wannan ai babin wannan ai babin wannan babin wannan babin wannan babin magani ne in sun yi babu da abin da ya daga cikin suna amma babin magani ne al'asun dai alhail a wannan wajen a wannan waya sunan littafin da ake karanta da nake littafin sira littafin sira da muke karantawa sunansa muktasar siratul rasul sallallahu alaihi wasallam na na abdullahi ibn muhammad ibn abdul muktasar siratul rasul sallallahu alaihi wasallam guda biyu ne akwai na muhammad ibn abdul wahab shi yafi shahara shi ne kusan kowa yake da shi ana da shi anan sosai ana sayar da shi to akwai na ɗansa abdullahi ibn muhammad ibn abdul ibn abdul wahab to shi muke karantawa saboda na ɗan nasa ya fi yalwa ya fi fa'idodi kuma yana buƙatar hidima an yi ta ƙoƙarin a samo shi waɗansu masu da sun ce za su yi ƙoƙari su kawo sun so su aika sautu a aiko shi daga misra to amma sai masu tafiyar suka tafi kafin su aika da sautin amma dai suna da suna sanar da shi kuma sun ce suna kokari za su kawo shi insha Allah a misra aka buga shi da dadewar gaske kuma a masallacin sabilun rashad ne na layin zurot na'am من أظن النظر نزهة النظر أنسان أنسان نزهة نزهة نزهة wato nishaɗi kenan nishaɗi kamar yadda za ka ga idan ka ɗauki yara ko kai ku samari kuka tafi gefen kogi kuka je kuka zauna kuka soya a abin nan kuka gasa nama kuka tsalle tsalle kuka abin nan picnic day to shine nizha to abin nan shakat abin nan a a nishadin tunani wato tunani a nan zai sa a cikin shafin nan zai samu nishadi eh, shi wannan littafi abin nan wato abin da ake a cikin littafin nishadi ne na tunani shine kawai shine fassara annadar tunani ala nuhbatil fikr nuhbatil fikr wato ta abinan tataccen tunani alfikir shine tunani to nuhba dinsa wanda yake a cikin tunanin ma daban-daban daban da sai da sai da aka zaɓa aka tace aka samo shi an nuhba daga cikin mutane ana cewa wato yanzu kamar a cikin aji a cikin ɗalibai akwai nuhba su ne wanda suka fi kowa ƙoƙari suka fi kowa ladabi suka fi kowa kusanci tare da malami shine ake ce nuku ba to a cikin tunani din wanda yake da wannan sifar wanda ta bashi zaman tuwa ya cewa zababbe a sannan akwai batun alfardul Mutlak. wannan wani ya yi tambaya yana cewa shi alfardul Mutlak. sahabi ya kaita da riwaya ko kuwa tabi'i ya kaita riwaya daga wajen sahabi to kamar yadda nake maganar alhafiz ibn hajar shi cewa sahabi ya kaita da riwaya bai faɗe shi nassan a cikin wannan littafin ba amma na gani a cikin littafin almajirinsa a sahawi fatahul mughir ibara hafiz da cikin wannan littafin ita sahawi ya kawo amma da ƙari ta yi ƙarin yana cikin nuskar sahawi ba ta cikin nan wajen a cikin a cikin abinan juz'ul salif nasa inda ya magana akan al al-gharib a nan wajen ya kawo cewa alfardul mutlak. mutlaq وهو ما يتفرد به الصحابي وإن, وإن تعدد عنه التابعيون شيء حديث ده صحابي كده يرويته شو كودا تابعين دسك يتوسنا ديوا to amma wannan ta'arifin gaskiya ya saba ma abinda kamar shi malaminsa al-hatib al-iraqi ya ishara wajen ta'arifin al-fardul mutlaq shi al-fardul mutlaq a sa shine ya zamanto kan cewa rawi guda ɗaya ya tafarru ya kaɗaita da riwayar hadisi daga wajen ba tare da duba cewa wannan rawi ko dan wani gari ne ko cika ne ko ba cika ba ya dai kaɗaita shi shi kaɗai da riwayar hadisi domin a nan ne za a ga suke magana a kan cewa to idan rawi ya kaɗaita alfardul mutlak ya kasu kashi hudu domin idan rawi ya kaɗaita da riwayar hadisi in ma rawi ya zamanto cika ne babu kamarsa wa in ma ya zamanto kan cewa saduq ne wato abin nan haffa dabtuhu mai ruwa wanda in ya kaɗe da riwaya yake zamantowa hasan wa ma ya zamanto da'if ne wa ma kuma ya zamanto munkar ne salih to kaga wani ana magana dai shi mai riwaya ya kaɗaita da riwaya ko a ina yake shine alfardul mutlaq alfardul nisbi kaɗaituwar da aka danganta ta da wani abu ma da gari wa ma da inganci ko rashin inganci wa ma da tabaka wa ma da almajiran malami guda ɗaya wasu dai in ya kaɗaita da wani itibari kowane iri ne amma in kadaituwar ba su da wani dangantaka da wani itibari to wannan shine alfardul mutlaq wanda kuma gaskiya ni da ina fi karkanta ya zuwa ga wannan na biyu sabanin abin da alhafid ibn hajar ya kawo na'am من يعد ايه اه من يعد Eh, yu'addu ne na'am na'am eh na'am a ah, ba su ne ba dukkan dukkan nan guda biyar da muka sifofi ne muka faɗa na hadisi ya zama to sahihi sifofi biyar to ya zamanto cewa da ya sami wa'annan sifofin ya samu darajar su da tafi kowai a cikin a cikin sifofin ma su kansu sifofin ai hawa hawa ne in aka ce mutum yana da bab yana da hadda ai hawa hawa ne hadda wani ba hadda suke da hadda wani ba to ya zamanto a kowanne yana da daraja madaukakiya a cikin wani shine za su sifanta da cewa asahul asani na'am a ba faɗi wannan kan Hamad ibn Salama ba a ina ka gani a a cikin tarjamar Hamad ibn Salama ba a faɗi wannan ba ba a faɗi wannan ba na'am Hamad ibn Salama oho kan hadisin saboda saboda batun wannan hadisin da ya ruwaito na sahih muslim ah, ina ba a faɗi wannan kan Hammad ibn Salama ba shi Hammad ibn Salama wannan dai magana ce tabbatacciya ku duba ku je ku duba sharhin a sharh Imam Tirmidhi na Ibn Rajab juz'i biyu ne akwai tarjumar Hammad ibn Salama a wajen ya fitar da shi da almajiransa su kansu ya raba su kashi kashi dai shi kansa jigo ne wajen riwaya a nan da maganganun da ake akan riwayarsa daga Thabit al-Bunani kan cewa shine shine asbatun nas fi Thabit al-Bunani ba tabi ba ne tabi bane tabi'in ne tabaka su da imam malik amma ya riga imam malik mun rasuwa ya rasu shekara 150 bayan hijira shekara 29 kafin imam malik ya rasu na mutumin madina ne eh, ɗan dan madina ne sharh ilal tirmidhi sharh ilal tirmidhi eh a juz'i na biyu ah, a cikin juz'i na farko ya cikin ya da kuke ta wannan a cikin al-hikma hmm. ya ya san wannan shi ne kuma ba wanda yake kabi da tsoron yanzu mai kauna annabi wanda ya wala kanta in kirmin biyar نعم نعم فطر ابن خليفة ايه آه. fitar ibn khalifa ba khariji ne, shi'i ne shi'i ne abin shi'a ne malamai dai sun yi saɓani waɗansu sun ce gali ne mai wuce iyaka ne a cikin shi'ancin sa waɗansu suka ce ba mai wuce iyaka bane amma imam ahmad ya karɓi riwayarsa saboda me saboda istiqamatu hadisihi ya ce ya duba hadisansa kaga wanda ya nuna cewa kenan yana wato wato almajirin abin mai riwayar hadisi ne dan sunna ne mai riwayar hadisi yana da hadisai da yawa da har za a iya duba hadisan nasa ba kawai ya rawaito hadisi daya biyu uku ba wanda za ka ga malaman hadisi sun sifanta shi da kan cewa mustaqimul hadith haka imam ahmad ya sifanta shi kana mustaqimul hadith wato yana da hadisai da yawa da har ya duba hadisan nasa ya ga hadisan nasa ba sa saba hadisan abin hadisan sauran malaman sauran masu riwayar hadisi saboda haka baya karya baya kuskure a cikin riwayarsa dan haka ya karba hadisansa Hmm? sau wannan abin nan kuma ba wannan kamar yadda na ce su suna yi ne kan ba wanda ya zamanto rafidi ba wanda yake zamanto mai guloyi a cikin a kin sahabbai da tsine ma abubakar eh, alam sani ma tsine ma abubakar da umar da sauransu hmm? su wannan la ma ba a karban hadisi hmm? na wannan kamar ƙarya haka wanda aka samu ya yi ƙarya kamar ya dangana ƙarya ta gaban da wanda yake yi haka a gari haka idan suka tuba ya iya karɓarwa daga wajen su ya fasara shi kan tuba mana na fasara shi kan tuba <laughs> ya yi shi ne a zai zai zo ina so kake so kake tsallake za mu zo wajen alwab wanda ya wanda ya wanda ya annabi wanda aka samu ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ko sau daya eh? in ya tuba tubansa tsakaninsa da Allah amma duk malaman hadisi ba su karɓi tubansa ba ba za su karɓi hadisinsa ba in dai ya taɓa ƙarya ko sau ɗaya to ko ya tuba shi kenan ya je tubansa tsakaninsa da Allah Allah ya yafe masa amma mu dai la yuzagul mu'minu min juhrin marratayn <laughs> na'am na'am sorry wannan kunnen na ya toshe saboda murar da nake yi wallahi ba na ji sosai mm. ban gane wannan da baitin naka ba kawo shi a rubuce kuma ni ba kuma ni ban haddace alfiyatu suyuti ba <laughs> ba ban haddace ta ba waman waman faɗi ta faɗi ta a hankali waman ne waman kana li fisqin aw yura muttahima na'am yarwi يروي عن الإنكار وانا كذا انتو كتك اختلافي ghairihi <laughs> ne dukkan rawi wannan maganar tirmidhi ce kawo ta awake abin nan dukkan rawi wanda ya zamanto ba muttaham ba ba a tuhumce shi ba ba kuma abin nan fasik ba hmm? kuma hadisinsa ya zamanto ba munkar ba ne idan aka ruwaito hadisin sa min ghairi wajhin fa huwa hasanun indana haka imamu tirmidhi yace shine alhasan da ghairihi ne ba hasan da zatihi ba wato hasan da ghairihi shine hadisin da ya zamanto rawinsa ba muttaham ba ba a tuhumarsa da ƙarya ba kuma wanda aka yi suka a cikin adalarsa ba kuma hadisinsa ba munkar ba to idan aka ruwaito shi da wani isnadi daban idza ruwiya min ghairi wajhin fa huwa hasanun indana shine zama to hasan li ghairihi hmm? wato kenan kaga wanda yake kamar kamar saduq sayyi'ul hib kaga shi ba muttaham bane hmm? kamar wanda yake hadisin sa mursal ne hmm? kamar hadisin majhul alhal ko majhul al'ain kowanne daga cikin waɗannan hadisin sa ba a tumce shi da fasikanci mm. ba ba a tumce shi da ƙarya ba ba a tumce shi da fasikanci ba kuma hadisinsa ba munkar ba ne hmm? wato wanda yake ba'afun yasirin munjabir da'if ne amma rauninsa ba shadidu ba'af ba to wanda yake ba shadidu ba'af ba ba mai tsananin rauni ba shine wanda yake yanjabir shine wanda ake iya tayar masa da komada hmm? amma duk wanda yake hadisinsa da'ifun jiddan shine kamar a ce wanda ya ruwaito shi muttaham ne eh, shi ne hadisin da ake ce masa muttarah ko kuma ya zamanto kan cewa fasiki ko kuma ya zamanto kan cewa ya saba ma ya ruwaito hadisin amma ya saba ma waɗanda suka fi shi hadda da'if ne kuma ya saba ma waɗanda suka fi shi a cikin waɗanda suka fi shi hadda a cikin riwayar tasa to wannan shine ake ce ma abda'if shadidu ah, ba'af wannan ko an rubuto shi ta hanyoyi masu yawa la yanjabir ba zai karu ba dama annabi tambayar kai ta ce ta karshe a tambayar ma annabi ita ce ta karshe na'am na'am eh riwaya <laughs> daga kaset <laughs> eh eh a za a yi in an san in ka san muri aishi kaga yace wanda suka yi magana a wajen babu riwayatul hadith riwaya min wara'il hijab sun kawo sharadi sharaɗi ya zama to kan cewa ka san mai sautin ka san sautin nasa to wannan sun ce in ka san sautin kuma ka tabbatar da cewa sautin ne to ya inganta kai riwaya daga gare shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله عليه وسلم